أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أنا مسلمي tare da ku muna ƙara jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halicce mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa ne wanda muke ganar da kawunanmu da kuma mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ya yarda ita a cikin addinin shi na musulunci ko dangane da wannan addini nashi wanda ya saukar ga annabin rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fata albarkacin annabin rahama da iyalan gidan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu mu dace da babban rabo da babban kuma rabo a gidaje guda biyu bi haƙƙi muhammadin wa alihi tahirin yau gashi da yardar Allah mun kawo darasi na 119 wanda a cikin shi wannan darasi din muna son mu yi bayanin cewa addinin Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan addinin na musulunci dawwamamme ne har abada har ƙarshen wannan duniya ɗin yana nan ba wai kawai ya danganci wani zamani ne banda wani zamani a'a wannan addini ne na kowane zamani kamar yadda damantan mun yi bayanin cewa na kowane wuri ne yanzu za mu fara kawo kenan hujjoji kai tsaye tunda mun gane ma'anar wannan mawdu'i din wanda muke son mu shiga cikin shi yanzu kai tsaye muna son mu kawo hujjoji waɗanda suke nuna cewa lalle wannan addini ɗin wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaɓa mamu addini ne wanda har ƙarshen duniya yana tare da dukkan al'umma wanda za su zo har zuwa tashin kiyama. Dalili na farko shine, anan ma an samu ittifaƙi tsakanin musulmi wannan wani abu ne wanda mutane suna ganin shi karara bai kai ma sai mun ba da misalsalai kan shi ba na cewa mutane musulmi sun ta yi akan lalle wannan addini din shine wanda zai tabbata har ƙarshe in baka yarda da wannan ba sai mu zo ga dalili na biyu rahi annabta da Allah ya yi Allah ya rahi annabta me yasa ya rahi annabta da addinin musulunci za a ce ba zai kai har ƙarshe ranar tashin ƙiyama ba da ba za a rahe annabta ba da za a zanki turo annabta kenan annabawa ne har zuwa wannan ƙarshen lokacin amma da Allah ya rihe me yake nihi Allah kenan anan yana nuna mu cewa wannan addini shi ne wanda Allah su wa ta'ala ya yarda shi har ƙarshe bai buƙatar ya zo da wani littafi wanda zai zo canji da mai kan littafin da annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi bai buƙata wannan ne dalili na biyu mu suka dalili na uku muna kawo dalilai in wani bai ratsa ka ba ka samu yarda da shi wani zai ratsa ka musamman in dai har kai mai neman gaskiya ne, daman mafi yawa ana cewa, ƙwaƙwalwar da ba ta da inad, wani daman ba wai tana saurare ba ne, da kunne na izgili, a'a, tana saurare ne ta ji, kai me kake gayi na gaskiya, ta ji kuma wancan shi me yake gayi na gaskiya ta bambance tsakanin gaskiya da ɓanna. Mai neman gaskiya kenan, mai neman haƙiƙa. amma wanda zai saurara don izgili kamar dama da yawa Allah ya hana irin wannan ko ɗan unka ne kuna hira kakai mai saurari na izgili kamar yadda kai in yi maka kanan baka jin daɗi shi yasa wata sifa ce wadda Allah subhanahu ta'ala bai santa ga mutane kuma ba a santa kai ma addini hakanan, nan ka zanki sauraron addini da wani kunne na izgili saboda haka nan kenan wannan hujjoji da muke kawowa wanda ba ɗan izgili ba wanda yana saurare ne da kunni na basira kuma da kunni na shirya kai yana daga cikin kyakkyawan mutanen da lalle abin da suke maimaitawa cikin su na ihdinas siratal mustaqim yana neman haka nan har kullum idan ya samu shari'a ta kwarai yana karɓarta har ya kai ga ainihin gaske da Allah subhanahu wata'ala yake so saboda daka nan dalili na uku shine ayoyi na ƙur'ani wanda dama mun yi ishara ma da su cikin darussan da suka wuce amma nan ƙari dangane da wannan abin da ya shahi dawwama ta addinin musulunci Allah yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina akmaltu alaykum me yasa Allah ya ce haka nan me yasa ce wa radaitu lakumul islam dina yana nihin yanzu Allah subhanahu wata'ala kenan ya tabbatar da addinin musulunci wannan wanda annabi rahama ya zo da shi shine dawwamamman addini wanda ya yarda shi kuma da mun duk sirrin mine ne saboda Allah kuma ya kare shi ya tsare shi kuma ya samai duk wata biyan bukata ta dan adam ma farratna fil kitabi min shay ba mu rage komai ba a cikin alkur'ani mun sanya shi komai mun sanya sai dai in kai ba za ka ganewa ba ko kuma sai in kai ne ba ka da a imma waɗanda za su yi maka bayanin ainihin abin da ke cikin alkur'ani shi sa da dama sai gani mutum ga alkur'ani gaba gare shi bai ma san wata aya da za ta bayyana mashi ta warware mashi matsala shi ba da yawa matsalatsalin da al'umma suke shiga na musulunci saboda rashin koma ma'a'imma wanda su suka san ainihin bayanin wannan ayoyi da akwai lokaci da za mu zanki kawo bayani wanda aka samu a imma sun zanki kamar misalin a imma imamu ali misali bayanin da yi tafsirin da ya zanki bada na ma'anonin ayoyin alkur'ani wanda a wancan lokacin sahabbai suka kasa ganewa alhali ga Ƙur'ani tare da su kamar misali a gulguje saboda ya kasance mun kawo misali ko da guda ne na ka gane cewa lalle lalle a imma din nan dole su ne za a koma ma su suka san Alƙur'ani. kamar matar da ta zo mata ce ta zo ta haihu da wata shida wannan mata ɗin lokacin abubakar sai aka nemi a halaka wannan matar tare da cewa ga abubakar ga umar duk alƙur'anin da ke ga hannunsu me suka yi hukunci cewa wannan mata ɗin ba yiwuwa ta saba ƙa'ida yadda uwaye suke riƙe yaro har zuwa wata tara ita da wata shidda ba yiwuwa saboda haka nan aka yanke mata hukunci kamar yadda mijinta ya nuna cewa ta yi zina ne ta yi fasikanci saboda haka nan su ma suka ce lalle haka ne tana kuka imamu ali da ya samu labari ya zo yake gaya masa dalili cewa ana iyawa kuma alƙur'ani ya nuna haka su kai mamaki ya za a ce alƙur'ani a cikin shi a gano wannan haƙiƙa dan na mace tana iya haihuwa cikin wata shida shi ne yake cewa ashe alƙur'ani ba ya ce ba walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada an yi timar ashe ba ya ce uwaye ba suna shayar da ‘ya'yansu har zuwa shekara nawa haulain haul da larabci shekara haulain shekara biyu kamilain amma ga wadda take son ta cikar da shayar da nonon da take ga yaranta sai ya ce a wani wuri kuma daban kenan ba kawai wannan ayar ba kenan idan ka ɗauka ka gane wannan aya ɗin sai imamu ali ya zo da kai kuma nan wurin sai yake cewa wa hamluhu wa fisaluhu na shahara." wa hamluhu wa fisaluhu wai da ɗauka cikin da shayar da shi har zuwa ƙarshen shayar da shi imamu ali ya ce mi ko manzan Allah alƙur'ani dai mu ce musamman kahin tafsirin imam ali ya zo me yake cewa alƙur'ani sai yake cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra 30 shahara wata talatin, wata talatin shekara nawa kenan ne aka lissafa shekara biyu kenan da wata shida ka lissafa ka gani ku diba Imam ali sai ya hidda mi sai ya ce kenan tun da can Allah ya ce ana ɗaukar ko kuma mata suna shayar da ‘ya'yansu shekara biyu wanda yake so can kuma ya ce da me za ka hiddawa malam idan kai ka gane kana gane cewa kenan tabbas mace tana iya ɗaukar ciki da wata shidda kuma ta haihe shi wani kyakkyawan misali ne wanda da kenan a imma lallai su suka san abin da annabinsu ya bar musu kenan ya bar musu wani ilimi wanda ba kowa ya bar ma ba al'umma ba duka suke iya riƙe wannan ilimin ba kuma wannan wazifa ce da manta annabi abin da suke ɗauka a wannan lokacin ya zuba musu ya bar musu saura kuma wanda aka bashi ba yiwuwa ya tai da shi dole zai bar ma a imma da kaɗan kaɗan suna gwada ma al'umma saboda kuma da tahiyar zamani kowane imam ma'alumat inda aka bashi yana ɗauka ne yana amfani da su ne daidai gwalgwadon mutanen shi har a kai lokacin da kamar yanzu imamu zaman Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajahu sharif shi kuma yana da bayanin duka duk abinda kenan annabi ya zo da su gaba ɗaya saboda al'umma ta kawo ƙarshe kenan al'umma shi ce. Wannan a taƙaice kenan kusan wannan misalin ma ya cinye mu lokaci za mu iya kawo sauran hujjoji hujja ta hudu ita ce ruwayoyi wadda suke nuna cewa kenan addinin musulunci da wamman addini har ƙarshen zamani ashe annabi ba yana cewa ba halalun muhammadun halalun ila yawmil qiyama wa haramuhu haramun ila yawmil qiyama hadisi ne wanda sananne an san shi halalin annabi wanda annabi bayani halal ne har zuwa ranar tashin kiyama kenan babu wani annabi wanda zai zo kuma ya zo ya canza wannan halal ɗin ko ya wani bayani babu haka nan haram to a yanzu malam tana yi wa kai wata tambaya kana iya cewa misali ni ina son in fahimci wata aya wadda ta zo inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa litunzira ummal qura wa man hawlaha sai Allah ya ce kawai an aiko annabi litunzira ummal qura kawai dan ya gargadi mutanen wannan ƙauyen inda aka turo shi da kuma kewayen wannan ƙauyen me yasa Allah ya ce haka nan alhali kuma hukunci addinin musulunci an turo shi ne dukkan zamani da kuma dukkan lokaci har ƙarshen zamani da dukkan wuri da dukkan lokaci wannan shi haɗin kenan kamar ta shahi musamman bayanin da muka yi na cewa addinin musulunci an turo shi ne game da dukkan wuri musamman kenan wannan shi haɗin ta danganci wannan bayanin ne saboda haka anan mi za mu cewa amsa game da wannan mu sani cewa addinin musulunci marhala marhala ne kamar yadda aka turo annabi harko aka ce wa anzir ashiratakal aqrabin harko kiran da aka mishi kenan ya kira mutanen shi na kusa ‘yan uwan shi dangin shi daga nan har aka zo inda za a ce mai da tunzir ummal qura wa man haulaha har aka zo aka ce mai kafatil linnas marhala marhala ne kira haka yake na addini saboda kenan baka cewa wannan wai an kira shi an ce kawai ya kira mutanen da ke kusa ne a'a ba kalli sauran ayoyi ba kuma sannan kuma mutum ita tambaya ce ya za a ce addini na kowane zamani ne da kowane wuri alhali matsalolin al'umma na ƙasashe daban-daban ne siyasa su ma daban-daban ne a nan ma za mu ce addinin musulunci ya zo da abubuwa guda biyu kamar misali yadda shahid mutahari ya yi bayani cewa akwai abubuwa na canji akwai abubuwa wanda suke ba na canji ba dan adam ma haka ne an halice shi da wata tabi'a fitra wadda tashi ce ba ta canzawa sannan kuma an samai wasu abubuwa wanda yana iya canzawa to addini musulunci duka ya zo da wannan wasu abubuwa ba su canzuwa haka aka yi mutane amma wasu abubuwa addini yana canza su ta hanyar ishtihari na malamai kana gani suna gane hakikanin ayoyin nan kuma su fasara mutane su yadda za su gane su su warware musu matsalolinsu na ko'ina wannan addini yana iya wannan baka cewa ai siyasa ta bambanta akwai abubuwan da duk suna da alaƙa, abinda za ka same shi a zamanin annabi zaka same shi a zamanin abubakar ko umar ko uthman ko imam ali ko sauransu kuma akwai abubuwan da sun canza amma kuma ana samun bayaninsu da jawabinsu a cikin ayoyi daga ƙarshe abin da muke son mu sani cewa addinin musulunci wani addini ne wanda daman da ya zo yana son ya gaya maka wane ne Ubangijinka, sannan daga sanin Ubangijinka da kuma sanin addinin mahalicinka ba yiwuwa ka ƙetare ka hita ka koma ga wani addini. Saboda shi ne ma ya yi shi addini na kowane wuri, addini kuma na kowane zamani. Wannan a daidai muke dakatawa da fatan Allah subhanahu Ta'ala ya sake bamu samun damar haɗuwa da ku a cikin wasu darussa masu albarka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin